Tsohon shugaban ƙasar Najeriya, General Abdulsalam Abubakar, ya kira wani taron manema labarai akan ɗaga zaben Najeriya da hukumar zaben ƙasar ta yi daga ranar Asabar ɗinnan ya zuwa ranar Asabar ta makon gobe. Janaral Abdulsalamu Abubakar wanda shi ne shugaban wata ƙungiyar zaman lafiya ya ce duk da yake ya san akwai kace na ce kan dalilin ɗaga wannan zaɓe su dai buƙatar su a zauna lafiya. Na kira 'yan jarida don sake nana ta roƙon Najeriya dukan da 'yan siyasa da masu zaɓe da kowa da kowa tun da aka canza wannan zaɓe zuwa ran asabar ina roƙon 'yan uwana don allah da annabi a yi haƙuri a zauna lafiya kada a da hankali na san akwai takaici mutane sun yi tafiye-tafiye sun je inda za su jefa zaɓe amma awa biyu ko awa biyar kafin a yi zaɓe aka daga wannan zaɓe wannan akwai takaici sabili da haka nake roko don allah don annabi jama'a mu yi haƙuri akwai ka ce na ce wayannan sun ce 'yan adawa ne suka haɗa baki da masu zaɓe wayannan kuma sun ce gwamnati ne suka haɗa baki da masu zaɓe sabili da haka sai a yi haƙuri General Abdulsalamu Abubakar dai ya buƙaci kafofin yaɗa labarai da su yi wa Allah su rika tantance labaran da suke yaɗawa domin kauce ma haddasa rudani a tsakanin jama'a. Duka rahototi masu yin talabijin ne da menene menene jama'a sukan gaskata abin da suka karanta ko suka gani. Sabili da haka dole ne yana kan masu ba da labarai su tantance komai. don kada su yada rudani a zuwa a tashin hankali. Daga bisani dai General Abdulsalamu Abubakar ya ce kungiyarsu ta taimaka wajen tsabtace yakin neman zaɓe a tsakanin 'yan siyasa. To misali a alif ɗari eh, ashirin da goma sha biyar an yi ƙazamin kamfen da zage-zage da yarfe-yarfe da muka sa hannu cewa don Allah a yi haƙuri in ka lura wannan kyamfen da aka yi in ma akwai zage-zage da yarfe-yarfe eh, bai kai na yadda aka yi a 2015 eh, ba so sabili da haka gaskiya wannan ya kawo amfani Ƙungiyar ta su Abdulsalamu Abubakar dai ita ce ta shirya tsarin nan na sanya hannun yarjejeniyar zaman lafiya a tsakanin 'yan takara a Najeriya. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka, daga Mina. a Nigeria.